بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص نبيه محمدا بأصحابه وسلمه وأوجب على الكافة تعاليمهم واعتقاد حكية ما كانوا عليه هو من حقائق المعارف والعلوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرج بها في سلكهم المنظوم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أضاه ربه بالسره المكتوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين بدوام الحي القيوم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا شدة وتن ذو الحجة ولا ترى نبو muna 29 ga watan zulhijja shine wata na sha biyu cikin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da yi daidai da wato tara ga watan tara shekara 2018 a wannan masallaci na matasa a wannan unguwa ta sunusi a cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da darasi a cikin littafin babban malami al'imam annawawi Allah ka dukansa Allah ka yi masa rahama Allah kuma ya sa ya huta muna cikin babi na hamsin da ɗaya bayan babi na hamsin daidai shine babin rajaji babin da ke magana tsaunar abin da ke wurin Allah na rahama wannan kuma shi ne darasi na biyu a cikin wannan babi din mun tsaya za mu tashi hadisi na 417 a irin nawa bugu an gane da mun tsayar da karatun nan wato a ashirin da uku ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu a dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da tara haddajin da maka ɗaya mai haka ne ku wa an بن مالك رضي الله عنه daga isbani dan malika Allah ya tsara masa yadda wa huwa mimman shahida badaran wannan yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar ita halartar yakin badar ga sahabi wannan daraja ce da falala ce shi yasa za mu ga cewa a isa ta hafiz ibn abi balta'ada yana daga cikin matsaloli da sai na umar lokacin da ya miƙi ya ce ya rasulallah da'ani adribu unqa hadal munafiq manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ce masa wannan mutumin fa to malam Abubakar wuta ne dama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya halicci yakin Badar yana daga cikin abinda da ake lissafa masa shi a matsayin ainihin wato balala al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi a cikin kitabu tafsir karkashin faɗin Allah ta'ala ya ayu alladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi hadwa karshen aya Abdullahi ko al bin Muhammad yace ya ji Abdullahi bin Abi Rafi yana cewa sami'tu Ali radiyallahu anhu yaqulu ba'athani rasulullahi yace annabi ya aike ni kala zubairu wal mikdad ni da zubairu da mikdad bin al-aswad Baƙala qala yake cewa in tadiku hatta ataw rawdat khatin ku tashi ku ti wani waje ana ce masa rawdat khatin fa inna biha dha'ina akwai wata tsohuwa da za ku samu a wajen ma'a hakitabun tare da ita akwai littafi fa khuduhu minha yace idan kun je ku karɓo min littafin daga wajenta kala yake cewa fan talaqna ta'ada bina khairuna muka tashi dokunan mu suna wani irin sukuwa suna wani irin sauri hatta a taina zaura ta sai da muka zo wannan wajen da annabi ya ce muje za mu samu wannan tsohuwar fa idza nahnu bizaina muna zuwa kuma sai ga tsohuwar da annabi ya ce za mu samu a wannan wajen qulna laha muka ce ma wannan tsohuwar akhriji kita alkitaba fito mana da littafi qala sai wannan tsoho ta ce mamaye kitabun ba wani littafi tare da ni fa qulna sai muka ce masa la tukhrijanna alkitaba wallahi kore ki fito mana da wannan littafin wannan wasiƙar aw nulqiyanna ba ko mu miki tsarara amma wanda ya ce mu biyo ki mu zo mu karɓi wannan littafin wannan wasiƙar mutum ne da layin tuku anil hawa in huwa illa tun da ce mana akwai wallahi mu kuma za mu iya koma mu ce mai babu ba ko dai ki fito da kan ki ba mu ko kuma karɓar wannan wasikar in zai kai zuwa ga kai mun miki tsarara to fa sai mun yi amma fa ba za mu koma mu cewa annabi ba ba mu gani ba kaga irin wannan gaggatawa ake so kowane musulmi ya samu a zuciyarsa dangane da in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya yayi magana fa aka rajatu min iqasiha sai ta kwance kibanta sai ta fito da wannan wasikar. yace fa ataina biha rasulullahi sallallahu fa biha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maka zo da wannan wasiƙar wajen annabi fa idza fi sai gashi abin da ke cikin wasiƙar min hatib ibn abi balta'ata an rubuta daga hatib ibn abi balta'ata ila unasin min bi makkah min al mushrikina zuwa ga wasu mutane daga cikin mushrikai a garin makka يخبرهم ببعض أمر رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. yana ba su labarin sashen wani al'amari wanda ya shafi cewa faga annabi yana nan zuwa zai zo garin makka zai kawo farmaki faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi bai yanke masa hukunci ba sai ya sa aka kira shi sai ya ce masa ya haɗi bu ma haga ya kai haɗi mai wannan faƙala ya ce ya rasulullahi la ta'ajala alayya ya ce ya rasulullahi kake gaggawa a kai na gudun yanke mai hukunci yace masa inni kuntu mara'an multaqan fi quraish yaqulu kuntu halifan yace ne mutum ne da nake da alaka da qurayshawa ta hanyar ni halifan idan an ce halifa bilha shine mutumin da kuka kulla yarjejeniyar zama guri ɗaya da shi amma asalin kai baka cikin shi cewa duk abin da ya shafe su ya shafe ka abin da ya shafe ka ya shafe su sai yake ta walam akun min anfusiha ni ba na tafin ƙuriya sai kai fi kowa sani ya rasulullahi wa kana man ma aka min al muhajirin ma lahum qarabatun yahmuna lil ahli wa amwalahum wanda kuma suke tare da kai muhajir ka san cewa kowannen su yana da ɗan uwa da ya baro wanda suke iya kula masa da dukiyarsa da iyalansa da ya baro a can yake cewa fa ahbabtu isbatani zalika min an-nasb fihi lokacin da ni na rasa wannan banda alaka da su ta nasaba an attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati in riƙi wani abu wanda zan yi amfani da su don yan uwana da na bari iyalena da na bari su ba su kariya walam af'alahu ce wallahi abin da ka ga ya rasulullahi ban aikata shi bi irtidadan addini saboda na yi na bar addinin musulunci wala ridan bil kufri ba'da al-islam kuma ban yi shi ba wai saboda na yadda da kafirci ba musulunci wallahi ba haka yasa da yawa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي يتي وصحابي أما إنه قد صدقه أما wannan mutumin maganar da ya faɗa muku ya faɗa gaskiya a wannan lokacin faƙala umar ya rasulallah sai umar ya miƙe yace ya rasulallah da ni azali bi unqa hadal munafiq ban ni in cire wannan munafikin ga kafin ko ina sai an samu yan zaki fa qala sai annabi yace innahu qad shahida badar yace wala ba munafiki bane saboda ya halarci yakin badar ta yaya aka yi wata shaida aka samu cewa duk wanda ya halarci yakin badar ba munafiki bane da nassin qur'ani Allah ne yace qad kana lakum ayatu fi fi'atayn al-faqat sai yace fi'atun tuqatilu fi sabilillah da haka wannan ɗaya ɓangaren da aka buga wanda suke janibin annabi da shaidar Allah Allah ya ce tuqatilu fi sabilillah duk wanda ya fita a ranar ya fita ne dan addinin Allah ya daga amma wa ukhra kafiratun yaranahum mithlihim ra'ay al-ayn sai yace wa ma yudrika la alla Allah ittala ala ala man shahida badar me ya sanar da kai baka san tabbas Allah ya yi tsinka ga duk wanda ya halarci yakin badar ba fa qala yace i'malu ma shi'tu faqad ghafartu lakum ku aikata duk abin da kuke so na ya fi don ka gane abin da ya bai taba imanin ba da Allah ya tashi sai ya yi alladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya ina fatar an fahimta da wannan yana daga ciki wajen wa'inda ake lissafawa a matsayin masu daraja a cikin sahabbai wanda ya halarci yakin badar saboda mutum ɗari uku da wani ainihin wato abu ne to don haka shi wannan hatib din da ya samu matsalar nan shine mutumin da lokacin da annabi zai auri ainihin wato ummu salma ya tura ya ce shi yake turawa shi ne mai zuwa ya je masa zance shi ma wannan sahabin itbana bin malik radiyallahu anhu yana daga cikin sahabban da suka halarci mai suka halarci ainihin wato yakin badar to shi ne yake cewa qala yake cewa kuntu usalli li qaumi na kasance ina sallah ga mutane na wato bani salim wa kana yahulu baini wa bainahum wadi wani kwari ya kangi ya shiga tsakanin ni da su idan an ce hala yahulu ya sha bamban da kuma hawwala yuhawwilu hawwala yuhawwilu mazdarinsa shine tahawil Allah ya ce walam tajida li sunnati llahi tahawila amma hala ya ƙulu shi ne kan iyaka shi sa Allah da ya zo gisar annabi Nuhu ya ce wa hala bai na kuma mautu tsakanin minin mugurake wa alamu anna Allah ya ƙulu bai na marji wa kalbihi wa annahu ilaihi tusharu na kun ga hala shi ne kan giwa yake cewa iz ja'atil amtaru ko idza ja'atil amtaru idan ruwan sama ya zo fa yashqu alayhi tiyazuhu wato yana yin wahala gare ni in tsallake wannan kwarin qibala masjidihim ta bangaren masallacin su ita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai na zo wajen annabi an gane da aka ilin ta ba dole bane ya zama lazim ko da yaushe zai iya zama muta'addi mubasharatan don kun ga an ce bai ce fajitu ila rasulillahi sai ce fajitu rasulullahi an gane an gane kamar yadda ya zo cikin kur'ani wa ji'tuka min sab'in bi nab'in yakin ko kuwa da ce wa ji'tu ilayka ba fa qultu lahu sai nace inni ankartu basari ya rasulullahi lalle fa ni na rasa gani na ko gani na yayi rauni bana gani shine ankartu basari wa innal wadi lalle kwari alladhi baini wa baina qaumi wanda ke tsakanina da mutanena yasilu wannan kwarin ba. idan aka yi ruwa idan ja'atil amtaru in ruwan sama ya zo yakan kwarara shi kuma sala yasiru shi ne kwarara ko Allah ya faɗa mana cikin suratul ra'd ya ce anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadriha fa atamala saylu zabadar Rabi'a. an gani kuma haka yabo wannan fi'ilin salat shi kadai ne a cikin alqur'ani an gane sai mazdarin sa as-saylu fasalat awdiyatun بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابعا ومما يقدرون عليه في النار ابتداء حلية أو متاء زبد مثله فشي يسع kullum nake cewa mutane musamman ɗalibai idan mutum yana tambayar ka wata kalma ta laras galibi ka ce masa ya faɗa maka inda ya ganta a jumla sai ya karanta to shi zai ka fahimci mai kalmar take ne an gane domin yanzu sala ya fi ismu fa'il dinsa as-sa'ilu sannan akwai sa'ala ya salu shi ma ismu fa'il ne as-sa'ilu to ɗalibi ya ga wata kalma ta as-sa'ilu yace alaga ta malam mai as-sa'ilu watakila ya karanta ya kasa gane sau da shi mai littafin a inda ya kawo kalmar sa'il yana nufi mai gudana ba mai tambaya ba sai kuma da ta fassara mai tambaya to ya yayi ne ya lalace kuma duka bina'in kalmar iri ɗina amma wannan sa'ala ya tsalo a sa'ilu sa'ala ya silu a sa'il kuma duka ismu fa'il ne na ainihin wato sa'ala a ah, ismu fa'il ne wannan daga sa'ala wannan sa'ala ina ba ta ran fahimta to sai ka gan an yi fassara ma'anar ba zai fito ba komai sai sai ya lalace da haka milin mustafin idan ɗalibi zai tambaya ya ga wata kalma bai gane wato ya karanto abin da ke gabanta da kuma abin da ke bayanta shi zai sa in an kalli siyasi sai a gane mai wannan ma'anar take ainihin wato nufi ina fatar an fahimta sai yake cewa bai shiƙo a rai yana wahala gare ni in tsallako wa an naka ta sai yace sai na so sai na ina ma a ce ka zo wata salli fi baiki makanin attakhidhu musalla cewa annabi kai sallah a gidana sannan a wani guri wanda zan rike shi a matsayin inda zan ci gaba da yin sallah tunda yana da matsala ta gani wannan yana daga cikin dalilan da yake nuna halaccin ku buɗe masallaci ku kira wani ya zo wajen buɗe masallaci an gane da ma an samu wasu yan caji da suka ce su biya halatta a gina masallaci a gayyaci mutane buɗe masallacin sai yake cewa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yake sa'af alaihi da sannu zan aikata sai ka har fusti kibali fagada alaji rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <coughs> ya ce sai annabi da gari ya waye sai sammako wa abubakar radiyallahu anhu sannan da ya tashi tafiya sai ɗauki babban abokinsa sai da na abubakar ba da mastaddan naharu bayan ainihin wato rana ta ɗan yi zafi ko ta tsananta da ya zo wasta azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya nemi izini an fahimta yi wannan halaccin koda kana gadara cewa wannan ɗalibin ka ne ka je gidan shi to bai kamata ka amka mai gida ba in ka ya kamata ka sallama ne ka nemi izini in yana nan ya ba da izini ya ce a yi ne a shigo sannan sai ka shiga dan Allah madaukakin sarki ya ce la ta dakulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'anisu wa tusallimu ala ala ahliha to bayan kun yi sallama sai kun nemi izini tukun an gane sai yake ta fa adinta lahu sai nema izini dan Allah ya ce wa in qila lakum irji'u inda bai wa annabi izini ba ya shiru annabi zai shiga ku koma ne koma ne falam yajlis annabi bai zauna ba hatta kala har sai da yace aina tuhibbu an usalli min suka ila kake so in salla a gidanka yace fa ashartu lahu ila al sai ne wa annabi nuni zuwa ga waje allazi uhibbu an yusalli fihi wanda nake so annabi ya salla a cikin sa fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya miki fa kabbara sai annabi ya kabbara وصففنا مما سيما قيصه وراءه أبايا النبي فصلى ركعتين سي صلى ركعة نوع بيو وأن صلى الديش كجباء النبي سابيس كبيش أبا صلى فللا تقو صلى النافلة صلى النافلة ina wannan yake nuna cewa a ayanan wani lokaci ya halatta ku sallan nafila a jami'u? amma kar a rike ka kullum in ka zama kullum tunda shi ma ba kullum yake ya zama ne ya zama bid'a tunda muna da sunna mu'akkada muna da sunna ghaira mu'akkada muna da sunna adiya duk abin da annabi ya lizince shi haka yake yin sa kullum to wannan ya zama sunna ne mu'akkada amma abin da annabi a hayanan yake yau ya ƙi gobe ko jibi ya yi za ta yi kai ma kakka zo kamar da shi kullum sai kayi wa kullum sai kayi an fahimta yi mayar da shi kullum sai an yi ka shi ma zai zama wani sabon addini a wani lokaci dai a yi ko kuwa sai yake cewa sun sallama sannan sai ya sallama wa sallamna mu ma muka yi sallama a ina sallama lokacin da annabi ya sallama fa hasibtuhu eh? fa habistuhu fa habistuhu ala kaziratin tusna'u lahu sai na tsara annabi akan wani ainihin wato gari da ake sana'antawa tare da nama don ya zama abinci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane kun ga kenan ka gayyace mutum ka shirya masa abinci mai kyau da aka gashi nan za mu gan shi a ƙasa shi da ƙiƙun yutubako fi shahamin da gari ne da ake haɗa shi da nama sai a sana'anta shi a matsayin abinci an gane sau da haka babban mai gida yana son nama ƙwarin gaskiyar gaske yawa ya ce fa sami a dari to daga nan fa lokacin da na tsara annabi bayan annabi ya gama sallah sai mutanen makota suka ji cewa fa anna rasulullahi fi baiti annabi fa yana gidana fa saba rijalun minhu to sai mazaje da yawa suka ainihin wato tattaru an fahimta suka taru da haka akan ce saba idan ya zabara sannan hakan ce saba shine ja'u wastama'u sun zo suka tattaru bilbaita a cikin gida fa qala rajulun sai wani mutum yace ma fa'ala maliku malikun la urahu sai fa qama rajul fa qala rajulun sai wani mutum yace ma fa'ala malikun la urahu an gani yace a ban ga wani baban da wannan malik yake cewa ban ga ainihin wato malik ba eh shi wannan malik da marwaitin hadisa wani daga cikin mutane ne yake cewa wai mai ya faru da malik bin isban ne ni ba ban ganshi ba an gani fa qala rajulun sai wani mutum yake cewa to zaka munafiku ai malik da kake tambaya cewa baka ganshi ba ai munafiki ne la yuhibbu Allah wa rasuluhu bai san Allah da annabi fa qala rasulullahi sai annabi yace la taqul zalika kakka faɗa haka ala tarahu shin ka san haka ne qala la la taqul zalika ala la ilaha illa Allah annabi yace shin baka san cewa yana cewa la ilaha illa ba kuma yabtagi bi zalika wajen Allah ta'ala kuma yana neman ya ga fuskar Allah da wannan gobe alkiyama me yasa annabi ya ce makar ya ce haka saboda kakkumanta yana daga cikin wanda suka halarci mai yakin badar faƙala sai ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da annabi su suka fi sani dama mun ce matsala idan ta shafi shari'a sai a ce Allahu wa rasuluhu amma in ta shafi gaibi sai a ce Allahu a'lam saboda kullu ya alama man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah yace amma na hannu wallahi ma na wudda yace abin da yasa na ce munafiki ne wallahi ni fa bana ganin duk wanda nake ganin yana da alaka da shi yana san shi wala hadisa ko yana zaunawa waye. fira da shi illa ila almunafiqina face zuwa ga munafiki fa qala rasulullahi sai annabi yace fa inna allaha qad harrama ala an-nar man qala Allah ya riga ya haramta ga wuta wanda duk yace la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajha Allah yana neman ya ga fuskar Allah da wannan gobe alkiyama wa itibana bi fasal al-ayn al-mujmala wa iskan al-ta'i al-musannati faw wa ba'daha ba'un muwahhada al-qaziratu bil kha al-mu'jama ko wazda'ti daqiqun yutbaqu fi sham gari wanda ake hadawa da wato nama وقوله ساب رجال بالساعي المسلفة أي جاءوا واستمقوا صندو صندو an فإنت عيد wannan hadisin yana nuna mana abubuwa da dama gaskiya yana daga ciki shine akwai hirsu ahalin imani ala hududus salatin jama'a kwaɗayin da ma'abuta imani suke da shi wajen wa sallah ta jami'i ko sallah ta jama'a da kuma kiyayewa a kanta ɗaya sannan akan yi a samu arruku sadu fit takallafa an salatin jama'a da hudurin akan iya wa mutum sauki wajen halatta wata sallar jam'i idan akwai uzuri ko kuwa a da uzurin yau unna ta min a da'iha in akwai uzurin da zai iya hana mutane zuwa sallar to akwai lokacin da dole sai an wa mutum da ko wani ne ya fikari wutar da shi da haka na ku ga cewa shari'ar musulunci ta kan yi rukusaren gwame wajen yin jinkiri dangane da rashin halattowa a kan sallar jam'i in akwai uzurin da zai sa ba zai iya zuwa a bayar da ita an gane shi yasa za mu ga mas'uliyya hatta ta rashin lafiya ba addinin da ya kula da mara lafiya ya masa gata kamar addinin musulunci shi yasa za ku ga daga cikin waɗanda musulunci ke karɓar uzurin su akwai rashin lafiya ana karɓa sannan su'alu ahalin zikiri tambayar ma abota zikiri wato waɗanda suka san abu da kuma neman uzuri zuwa gare su wajen hukunci alladhi la yuqdaru alai wanda ba za ka iya aiwatar da shi ba illa bi mashaqqa sai da wahala in ka shiga matsalar da kake ganin ba za ka iya samun mafita ba sai ka tambayi ma abuta ainihin wato karatu akan matsala sannan halaccin riƙon wato wajen sallah a cikin gida wasalatu fihi afdalu min ya bayt sanan duk wajen da ka ware kake nan ne zaka dinga yin ibada a cikin gida to yin ibada a wannan wajen ya fi falala sama da ya zaman to baka da ka'ida ko ina an ka samu yi an fahimta yi to wannan yana daga cikin shi'a za ku ga Allah ya ce hal ataka hadith hal ataka nabul khasmi tasawwarul min mihrab idan an ce mihrab ba masallaci kaɗai ba inda mutum ya ware a gidan shi kawai ya riki wajen nan idan zai bauta ma Allah ya zauna a wajen shi ma ana ce masa bid'a sannan wato halaccin limancin makaho tunda ai wannan mutumin makaho ne ya gayyato wa ya gayyato manzon Allah ya ce ya nuna masa inda zai dinga yin sallah a gidan shi annabi ya ce na raka ka dai ne liman ci gaba da sallah a gidan ka ko kuwa sannan hadisi yana nuna mana ya halatta mutum ya ba da labari dangane da kankin kanshi abinda ya shafe ka ka ba da labari a kankin kanka min ahatin idan ka taɓa samun wata matsala ta rashin lafiya ka haikaito a lokacin da kake hali kaza wala ya kuno zalika min babu shakawa wannan bai daga cikin babin kai kuka zuwa ga Allah ka samu kariya sai ka bada labari lokacin da ka karye matsala kaza kaza ta faru ko kuwa sannan hadisi yana nuna mana cewa ya kamata ga dukkan musulmi ya amsa kiran dan uwansa musulmi in ya gayyace ka abu an gane sannan ba a la'akari da wai girman mutum ko rashin girman sa ba dai addini ya hada ku ba duk wanda addini ya hada ku da shi duk kankantarsa shine naka wanda duk ba addini bane ya hada ko da shi duk girman ka duk girman sa ba abin da ya dame ka da shi ka kyale shi ne ta harkokin sa ya ta gaba da harkokin sa shi yasa kun ga wannan mutumin ai makahu amma ya gayyaci wanda ya fi kowa daraja lamba ta ɗaya a wajen Allah kuma ya taso ya tawowa ya tawo wajensa sallallahu alaihi wasallama sannan kamar yadda muka yi magana hadisi ya nuna mana jawazul istida'i bi salatin nawafil ya halatta kai koyi da sallan wanda yake yin wanda yake sallan nafila wannan shi ne rikicinmu da wasu mutane kullum in annabi ya riga ya ba da lafiya ya ce a abu don wani ya ce ba za a yi ba shi ma fahimta ko kuwa a ajiye mai kayan shi kenan sau da aka ya halatta yanzu ka shigo za ka yi sallan farilla a masallaci wani yana sallan nafila ka tabbata da amma mutane saboda rashin karatu wani sallan nafila haka za ga har tokarin yana yi yana ma ishara ku shi fa sallan nafila yake dan me za ka yi an gane yasa wallahi mutum ba karatu ba ya dinga shan wahala ke Allah ya kiyaye muna kallon yadda a makkan nan mutane ke shan wahala kana kallon mutum yana ɗiban wahala ko sai sai dariya an gane Allah ya sa mu dace an gane saboda haka ka dage kai karatu alal aqalli ka bauta ma Allah ka samu sauki ta hanyar bautar da kake eh? yanzu a makka da yawa idan ana maganan harami sun dauka cewa masallacin kaba nan ne harami hudud ko na harami a garin makka yana da mugun yawa da ka tun daga jidda in zaka shigo daga nan akwai inda suke sawa cewa daga nan haramun alal kafir an yi kula sau tun daga bakin nan hududin harami to sai a a ajiye mutane wata unguwa wadda take tana da ɗan tazara da masallacin ka'aba to wani lokaci kafin ka taso daga unguwarku ka zo ka'aba sai ka tsallake masallaci hudu ko biyar kuma duka na juma'a a ranar juma'a to kana kallon wani in ya je sallar asuba ya dawo saboda yana tunanin an ce masa haram to sai ɗauka nan masallacin ka'aba nan ne kaɗai haram yadda za a yi je a zama ya je la'asar ya je magariba ya je isha'i to da haka wani garin tafiya za ga takalmansa ya cinye bini-bini na ga takalmansa ya cinye ya fi wani saboda tsaba tibar tafiya take an gane ne kuma da na sako daga masallacin goma sai in sallah sai in koma ci in ma na ga dama sallar ban zuwa saboda ba dole bane a kai ba ina da damar in kasar ba abin da zai faru ba dan mai gida har ya bar madinan har ya bar makan kasa ne ba shi kenan ba na ce in ka ganna harami to akwai da shi. in ka ganna a kaba ko dai a dawafi ko mun yi mau'idi da wasu mutane za a hada a wajen to shi sai in ce mu a wajen amma haka kawai Allah ya ce wa ma da ana alaikum fi dini min harf ba cikin suratul hajj bane ka zo ka wahala ni a ba ba ba na ta wahala ni ba ba wani dalili wallahi an gani sannan jawazul dukhul ala ala al-ikhwan li ziyarat ahli al-fadl hadisi yana nuna halaccin shiga wajen yan uwa da kuma ziyartar ma abuta falala idan aka nemi izinin su an ga fahimta yi sannan hadisi yana nuna mana ash-shahadatu bil imani da man qala la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah amma yabtaki biha waje Allah in da ya faɗe ne yana neman ya ga fuskar Allah gobe alkiyama da ita sannan hadisin nan yana nuna mana adamu jawazu zanni su'i rashin yin mummunan sato bi ahlil imani ga ma'abuta imani da mujarrad shubha saboda mujarradan an samu mai shubha an bayanta yi matsaloli ne guda biyu kullum ina faɗawa mutane idan kana so ka zauna lafiya to wajen ta'amulinka da mutane ka gina shi akan abu biyu kyautata musu zato da ba su wa uzuri kun shi sa hadisa ta ifki da ta faru Allah yake walaula istami'tumuhu bannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim me yasa san da kuka ji wannan abin ba ku yi zato na alheri ga mummune maza ba ga mummune mata to yanzu babban matsalar mu mummunan zato ya yawa cikin sannan rashin ba da uzuri ya yi shi ne babban matsalar mu wallahi munan da zato ya yawa sannan rashin ba da uzuri ya yi ya yi yawa da wannan ya kamata gaskiyar magana ko a mu taƙaita shi ko in muna so mu daina samun matsala a wajen ta'amuli mu dinga ɗan goma kyakkyawan zato da kuma ba da uzuri sai abin da ba yadda za ka yi dukkan wata hanya da za ka yi ta wuri ka ba mutum uzuri ka kyautata masa zato wannan hanyar ta riga ta kulle da wannan kuma malamai magabata suna da wata ƙa'ida cewa man zahara ina duhu duk mutumin da kan gare wasa ta bayyana to kakka wahal da kanka wajen ta wuri a kansa an fahimta ai mutumin da ya shahara an shede shi a wajen ta'amalinsa da mutane wane mutum ne mai son gaskiya yana karɓar nasiha idan an masa yana da kaza yana da kaza eh sai ya samu matsala to kaga wannan nabbahar da shi za a yi faɗakar da shi za a yi amma wanda tun da yake in ya riga ya faɗi magana yadda ka san annabi ne ya faɗi da shi ma wa ma yanzu ku da hawa ra'ayinsa da fahimtarsa ita ce ra'ayi duk wanda ya saba masa a fahimta ko ra'ayi to tashi banza ce ba ta da kima kuma ba za ka iya kawo wasu mutane ma a duda su ba da ya tafa faɗar wata magana suka mai nasiha ya ɗauka ya sauka daga ra'ayin shi to wannan kakka wahal kanka wajen dole sai ka bashi usuli dan wannan ya riga ya zama tafiya ainihin wato gare shi ina fatar an fahimta Allah ya sa mu dace kwanan nan nake ganin wani maqabi na Muhammad Hassan yana faɗar abin da ya faru a zaman Mina shi yana wajen a aikin hajji yace kai mata cika da ɗaliban ilimi yace kai balma hadda malamai yace shi yana wada yace ga shaddin ba ga allamatul usaimi ga allamatul albani yace idan aka taho da matsala in tana da alaƙa da gidan aqida yace bin ba su yake amsa fatawar da kai yace idan matsala tana da alaƙa da hadisin manzon Allah yace sai ya tura tambayar zuwa ga shek albani yace idan matsala tana da alaƙa da fikihu da usulul fitiki sai ya karkatar da tambayar zuwa ga alamatar da ya yace kuma bi kulle adabi tare da ladabi da mutuntawa da girmama yace lokacin sallah aka tashi za a yi sallah dukkan ɗalibai da ragowar malamai suna jira su ga waye zai shiga gaban zai ja sallah shek bin baz ya ce wa allamatul albani shiga gaba ka jagorance mu kai wannan sallah ya ce la ya shek shi yana kiran shi shek shi yana kiran shi shek shi yana kiran shi shekara shi yana kiran shi shekara saboda malamai na Allah yadda suke mutunta junansu ya ce la ya rashin yake ce masa ya matsa cewa lallai shi zai shiga ya musu sallah yake kulluna ya da kitabar lahi kowa a cikin ba wanda bai haddasa alkur'ani ba da mu da kai yake amma anta a'lamu minna bi hadisi rasulillah yace in dai wajen matsalar sanin hadisin annabi ne kai tana gaba shiga kai wannan sallah da shek albani ya shiga zai yi sallah sai yake cewa usalli bikum salata rasulullahi am uqassir in muku sallah irin ta annabi muhammad ko in ta kaita muku sallah shek bin baz yake ce ma shek allamatul albani allimna ya shekana allimna ya shekana sanar da mu sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai irin wannan mu'amala da kuma mutuntawar ita ce ce karanci cikin to iso su saboda karancin ikhlasin da suke da shi wajen yi dan Allah shi yasa yau kaji wannan ya kai ma farmaki yau ko wancan ya kai ma wancan haka bi wancan ya kai ma kuma Allah ta'ala dai shi da mu Allah ya ta mu dace sanan wujubu difa'i an ahli al-iman wa zadd an a'rad wajibi ne hadisi yana nuna mana mai kariya ga ma'abuta imani da kuma kariya akan mutuncinsa a lokacin da ba sa nan ka san wani tana mu'amala da shi matsala ta taso aka faɗin mummunan abu a kan shi bai nan to dole ne ka bada kariya a kan shi akan abin da ka sani ko kuwa ba kawai shuru za ka yi ba ka ce to ka san mutum ne al'amarin sai Allah a'a abin da ka sani wa ma shahidna illa bima alimna ko wa ma kunna lil ghaibi bi hafiri wa nusratihim wa adama islamihim da kuma taimakon su da rashin tabar da shi yasa ka ku ga a lamba ta daya wanda yake kariya ga masu imani shine Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yudafi'u an alladhina amanu Allah shi yake kariya wa'anda suke ainihin wato masu imani haka dole ka san alheri tattare da shi a iya sanin ka mutumin kirki kada wani ya kawo mana labarin da zai ɓata shi in yana da dalilin da zai gamsar da in ba haka ba ko ya gama runganin kai tashi gaba ko kuwa ka sai mai kadi kai ma sanan zura a sadaka ta amkunta ne daga kaji ne wannan labarin da ka so da shi zan bincika gaskiya kake kokari a kake Allah ta'ala ya sa mu dace wa an Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala yake cewa qadima rasulullah bi sabi an zo wa annabi da wata baiwa daga cikin bayi tsararru na yaki fa idan mar'atun min as-sabi tas'a sai ga wata mata daga cikin waɗanda aka kamo tana gogawa id sai ta sami wani yaro daga cikin yaran da aka zo da su a matsayin bursunonin yaƙi aka zato sai ta kama yaran sai ta ɗauki yaran yaron fa'al zaƙatu bi batnina sai ta liƙa yaran a jikin cikinta fa'ar da aku sai ta shayar da shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي يكي وأترون هذه المرأة إن كنا كلم ونم ماتن ƙari hakan wala da hafin nara za ta iya ɗaukar ɗanta ta jefa shi a wuta ƙulna sai maka tilawar da irin yadda matan nan ta nuna damuwa a kan ɗan nan ba yadda za a ta iya ɗaukar shi a irin wannan halin ta sa shi wuta faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallahu arhamu bi ibadu ta shi kuma Allah ya fi tausayi ga bayan min hadihi bi waladiha fiye da tausayin da wannan uwar take da shi akan wa akan ainihin wato ɗanta ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ko annabi ta ce ake masa da kirari ake ce masa kafin uwa kan ɗanta sallallahu alaihi wa sallam in shi ya kira annabi yace bil mu'minina rahufur rahim to shi Allah da ya kira annabi yace masa bil mu'minina rahufur rahim wajen ar-ra'ufu rangwame da jin kai da Allah yake da shi ai ba daidai bane irin shi kuma yadda Allah yake da jin kai da tausayi haka annabi yake ba haka bane an fahimta ai Allah ta'ala ya samu dace wannan hadisin yana nuna mana rahmar da Allah yake da shi ga bayansa wa annahu yuridu lahum alkhaira sannan cewa ko da yaushe Allah yana nufin bayi da alheri wa an yunqidahum min an sannan Allah yana so ya tsamar da su daga ida duk da ga ya je lahira ya kuna ta bakin gamba ma yake to kan karani ya kai kwatte lahira ya kuna to shi ya ɗibi itacen da kanshi don ya je lahira aka kona shi amma haka kawai Allah madaukakin sarki ba zai yi fatan kawai yana so mutane sai sun shiga wuta ba fa fata lahum babat tawbati war raja' da haka Allah sai ya bude mana babi na tuba da komawa zuwa gare shi wannan yana daga cikin abin da ke wajen Allah shi yasa za mu ga cewa yana daga cikin abin da Allah ya faɗa wa sahabbai yake ce musu wa kuntum ala shafahu waskuru lahi alaikum idan kuntum a'da ku tuna da Allah ya abin ku da san kuma ke juna ne fa allafa baina qulubikum eh sai Allah ya hada zukatan ku sai kuka daina rigewa sai yake musu wa kuntum ala shafahu quratin minan nari da kuna gabar rami abin da ya rage kai ku afka wutan amma fa an kada kun sai Allah ya tsamo ku sai hana ku fada wuta to da haka wannan yana ciki an fahimta yi sannan wa an abi ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce lamma khalaqa Allahu al-khalaqa yayin da Allah ya halitta halittu kataba fi kitabin Allah ya sa an rubuta a cikin wani littafi domin nan kataba ai ba za ka ce shi rubutun da kanki ba ko ya sa an yi ne an rubuta idan ka ce mutum ne abu inda umarnin ka kana da dama ka ce kai ko kuwa sai sa gwamna kila in yace a yi titi a nan ko ba shi ya zo ya karka titin bai zuba kwanta yana da iko ka bi shi a gidan rediyo ya ce ya yi titi a wasu ko kuwa to don haka fa huwa indahu wannan abinda aka rubuta yana wajen Allah sannan fawqal arshi a saman al'arshi Allah ya sa an rubuta inna rahmati lallai fa ta da jin kaina da tausayina ta galibu gadabi tarin jayi fishina wa fi riwayatin galabat gadabi tarin jayi fishina wa fi riwayatin sabaqat gadabi tarin jayi ta riga ta riga ta gabata fishina inda Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yake cewa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu da abinda mutane idan suka yi suna yi Allah ke kama su da laifi ada yanzu ba wani wanda ke tafiya a doron kasa ko akwai shi jiya na ba da wata kisa wasu yan uwa su malam kabir bashir sun sun yi karatu a hayin malam bello aka matsa sai na yi ta'aliki na ba da wata kisa da ta faru wani bawan Allah ya dawo da daddare ya ji ya sha kayan mayansa ya zo gab da asaba sai ya samu wani guri kusa da wani masallaci sai ya zauna da ya zauna wani ya fito sai ya gan shi cikin mayan sai ya matsa mai ya ce su tashi su tafi masallaci ta shi a tafo ba zai ya ce a ya sun je ya kaka ya je ya tilasta shi suka yi alwala yana cikin masu suka shiga masallaci ya shigo masallaci da ya shigo masallaci shi kenan sai mutane suka ji suka ga alamar a bige sai suka ce ya fita daga masallaci shi kuma ce ba zai fita ba ai ba gidansu ya zo matakin Allah su bari in ya je gidansu su koki aka ja aka da ce wala ba zai fita ita na da ƙarshe aka ittifaqi aka ce to yanzu abin da ya kamata yi in sallah amma kar ya tsaya a sahun gaba ya koma jini ne aka ce an yadda aka yi a ta daya aka zo a ta biyu a raka'a ta biyu sai limamin ya ɗauko suratul hashir ke ya karanta ya zo daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alam ya ani lillazina amanu an taqsha qulubuhum bi dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la utul kitaba min qabl fa al-amadu qulubuhum wa kathirun minhum sai aka ruku aka sujjada daga wannan sujjada da aka kafin ya dago Allah ya zara ko da duba ga ya mutu to ne wanda ya matsa mai cewa su zo masallaci yake ni na kokarin in janyo shi zuwa ga rahmar Allah ko kuma kuna kokari ku kore shi zuwa ga yace to yanzu ne kun ga yadda shi ya mutu yace yanzu kuma saura ku wanda ya san wabe kun ga yadda ya mutu a ɗakin Allah a gaban Allah a cikin halin da ya kowane hali kima shi ne hali na sujjada yake ko kuma yanzu ba wanda ya san a cikin ku a ina zai mutu ya zai mutu ba shi kenan ba to da haka na faɗa nake cewa masu karantarwa su buɗewa mutane kofofi na a kira mutane su tuba zuwa ga Allah zai fi sama da kullum kai ko kullum wuta da bala'i ake ji a wurin in mutum ya yi tabargada ya zo yana neman ya a kotu ba ka ce babu yadda ka san wuta kawai sai ka ce wutar ta babu ka ji ba a maka ne Allah ta'ala ya kama dace an fahimta ai yasa zamu ga a Qur'ani Allah yana cewa rabbukal ghafuru zur rahama in ka ji an amfani da kalmar su to abu ya kai abu inna Allah la zu fadlin ala nas sai an mutum yana da kuɗi su kuɗi bai kai kuɗi ba ba a ce masa zu mali amma in kuɗi ya kai kuɗi ne ake cewa mai zu mali to shi yasa a rahamar Allah saboda ta saka ta tumbata ta babbake ko ina yasa Allah yake faɗa yake cewa rabbukal ghafurur rahma la yu'aqidu Allahu an-nasa bima kasabu inda Allah yana kama mutane da abin da suke aita yanzu kuma shikenan komai ya riga ya lalace Allah ta'ala ya samu dace wannan hadisi da muka karanta yanzu dalilun ala uluwillahi ala khalqi yana nuna mana cewa Allah yana da daukaka akan wa halittun shi wa annahu fawqa arshihi ba'inun min khalqi kuma Allah yana sama al'arshin shi ya riga ya yi nisa da halittunsa da zatinsa mun ce akan Allah yana ko ina matsala uku ce akwai wannan suka ce Allah bai ko ina bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa bai sama bai ina bai kasa akwai kuma kishiyar wannan wanda suka ce shi kuma yana ko ina kaga diddari la yi tsirani tsakanin yana ko ina da bai ko ina aiki shi ne ko to sai kuma halin sunna wannan suka tsaya cewa sun tabbatar wa da kansa yadda ya sun tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansu cewa duk mai hankalin duniya ya san an yi isra'i da mi'raji da da manzan Allah da aka yi isra'i da mi'raji da shi wajen wa aka yi da aka tashi gabas aka yi da shi ko yamma ko ko ina aka yi da shi don aka yi da shi eh? duk aka yi aiki ilaihi sa'adul kalimar tsayi bole amalin salihu ya rafa'u eh? kai kanka ɗabi'ar kama tana nuna cewa wanda kake ruku ba ko ina yake ba haka take in ka zo addu'a ba ka yin haka saboda yana ko ina amma saboda dakikanci na mutane a zo a yi kan jiki da mutum wani ya ce Allah bai ko ina wani ya ce yana yana yana ko ina Allah ya samu dace an gane sannan hadisi yana nuna mana tabbatar siffa guda biyu cewa Allah yana da sifa ta ar-rahama sannan yana da sifa ta al-ghadab shine fushi an gane da ku wanda suka ce ba za a fassara kalman al-ghadab fa da fushi sai dai a ce mai uba wani aka ce ya fushi to ai dan adam da fushi Allah na fushi to shi kenan an kamanta Allah dawa da halitta kaga wannan Allah ta'ala ya sa mu dace an gane sannan hadisi yana nuna mana faɗin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala bayan ta gabaci daya sannan rahamar ta ta riga ta gabaci fushinsa an gane wa anhu daga shi abu huraira kala yake ta samita rasulullahi ya kulu na ji annabi yana cewa Ja'alallahu Allahu rahmata mi'ata juz'i Allah ya sanya rahama wajen yinki dari fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina ko tis'atan wa tis'ina Allah sai riƙe tasa'in da tara a wajen shi wa an zala fil ardi juz'an wahida Allah sai ya saukar da yanki kwaya daya famin zalika al juz'i daga wannan kwaya dayan ne fa da Allah ya saukar a duniya ya tara hamul khalaiq halittu suke jin tausayin junansu hatta tarfa ad-dabbatu hafiraha hatta jin kan da kaga dabba tana yi dangane da daga. kobatanta an waladiha dangane da ɗanta ta an tusibahu saboda jin tsoron kada ta cutar da shi wannan yana daga cikin wancan rahamar ta Allah da ya saukar guda ɗaya ya rike tasa'in tana a wani ina fatan an fahimta ba kana ganin yadda kaza wani lokaci ba idan ta haifo 'ya'ya ta kaga wajen difa'i da tausayi akan 'ya'yanta ita ta da ta mutu eh kana ganin dabbobi kana ganin kaza kana ganin kaza duk abin da kake gani na jin kai da tausayi a doron duniyar nan to ɗaya Allah ya saukar sai rike 99 a wurin shi wa fi riwayatin a wata riwaya inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin Allah yana da rahama guda ɗari an zala minha rahmatan wahida Allah ya saukar da rahama ɗaya bainar jinni wal insi tsakanin aljanu da mutane wal baha'in da kuma ainihin wato dabbobi idan an ce albaha'imu jam'i ne na bahima me yasa ake kiran wannan a ce musu baha'im wahiya zawatul arba'i min alhayawanat dukkan dabbobin da suke da kafafu guda hudu sun miyar bi zalika li adamin nutqiha ana kiran ta baha'im ne saboda ba ta yin magana sannan ba za ta iya bayyanar da al'amarin ta ba in ka ga ka ji wani abu to sai dai wannan kuma babi na mu'jiza ko kuwa kamar yadda Allah ya hode wa annabi Sulaimanu fa qala ya ayuha an-nas ullimna man taqattayri wa utina min kulli shay kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam raƙumin wasu mutane ya firgice aka ji aka faɗa mai aka ce raƙumin nan ana ganin ya hauka su rike kisa annabi ya taso zai samu raƙumin a wani kango ya kama akalar raƙumin yana tsaye raƙumin annabi yana masa magana ya yadda gurfana yana masa magana yana masa magana sai aka ga raƙumin yana hawaye da aka ga raƙumin yana hawaye annabi ya wai goyi tambaya ce ina mai raƙumin nan yake yace gani yace to ka ji tsoron Allah bayani yake mun kai masa kaza kana masa kaza kana masa kaza kaga wannan mu'jiza ne ka kuma baka yi sama gobe ka zo ka ce wannan raƙumin kai mana bayani sai ka zama kai ne raƙumin ko kuwa to shi yasa ake ce musu albahari wal haram sannan da kuma wannan shi ma na ainihin wato alhawam dinnan shine shi ma jam'u ne na hamma shi kuma wanda bai shiga wannan mawahiyar hasharatu in ɗin ƙananan ƙwari irin waɗannan to fa biha ya da wannan rahamu kwaya ne da Allah ya saukar ne suke jin tausayin juna wa biha ya tarahamuna yanzu akwai wani nau'in kifi a teku da yanzu turawa a kasashen su sun sa doka ne a daina kashe kifi eh sai kuwa ai doka ne kashe kifi yana girma kusan irin girman da shi yake amfanin da kifin yake da shi galibi in yana kusa in aka ce an yi hatsari na jirgin ruwa za ka ga yana daga cikin kifin da yake zuwa mutane na hawan shi yana kawo su bakin kifi yana koma kuma kifi ne eh shi bai hadiya eh sai taimako ko yake ruwa eh ana ma su sufur da shi yana nan da ka dinda kifin yake rayuwa yanzu toka ne a kasashen turai kashe wannan kifin an fahimta yi to saboda haka yake cewa wa biha ta asifil wahashi da shine dabbobin daji suke jin tausayi a dawala da akan ƴaƴanta wa Allah Allah ya jinkirta da tis'an wa tis'ina rahmatan rahama tasa'in da tara wato yarhamu biha ibada yawmal qiyama wanda zai ci kan bayansa da wannan rahamar gobe alkiyama ko kuwa rawahu muslim aidan min riwayat Salman radiyallahu yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعمائة رحمة الله ينادى رحمة دليل فمنها رحمة تدسكي أقوي رحمة يتراحم بها الخلق بينهم وتعالت تسكي توسيا وجوننسو وتسعون وتسعون ليوم القيامة أما يأدي رحمة تسعين دكرة سي أبو بمي كيسا أبو بديتي ورحمتي وسعت كل شيء رحمة تتالي سكور إلى الأبو إندي أن الدنيا أما فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا إن تكسكور كتف لا هنا باك إيماني billahi lazi duk wani abu da ka samu sani na jin kan Allah ko to sayan ba za ka samu ba shi yasa za ku ga aina daga cikin rahamar Allah akwai ruwa ko akwai abinci ko a nan duniya to shi za ku ga har wannan sai sun nema an afidu alaina min al aw min ma razaqakum Allah sai qalu inna Allah harramahuma a ina a inda ka tafi ba imani ai ko ruwa mai kyau ba za ka gani a layar ka ta hai haka hai haka wallahi saboda kan an samu lokaci ayi magana akan falalar ruwa ko kuwa dan yana daga cikin falalarsa hatta arharshin Allah akan ruwa yake وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء kuma za ka ga ita kaɗai ce a nan duniya rahamar da dukkan halittu na Allah subhanahu wa ta'ala suna da alaƙa da ita shi yasa Allah ya ce wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hay to ko ruwan ma ruwa ma wallahi ba za ka samu a lahira ba kai saboda ba imani wa fi riwayatin inna Allah ta'ala khalaqa yawm al-qiyamati Allah ya halitta ranar al-qiyama ko inna Allah ta'ala khalaqa yau ma khalaqa samawati su ard Allah ya halitta ranar da halitti sammai da ƙasa ya halitti mi min ata rahmatin rahama ɗari kullu rahmatin sibaqun kowace rahama mataki bayan mataki ce ko Kuma yadda Allah ya ce alam tara kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati sibaqa shine isha murfi amma abinda ake nufi shine wato yamlaku zalika ma bai as-sama'i wal ardi min kibarihi wa izani abinda ke cika tsakanin sama da ƙasa saboda girmansa da kuma faɗinsa, sa faja'ala minha fil rahmatan a cikin wannan rahmat ta Allah da take mataki bayan mataki sai ya dauko ɗaya sa a ƙasa fa biha ta'tiful walidatu ala waladiha ba ka san da irin tausayin da uwa take da shi a kankanta ba yana cikin wannan rahmat ta Allah ne walwashu haka nan dabbobin daji wa tsairu da tsuntsaye ha ala ba'din tausayin da sashi suke da shi akan sashi yana cikin wannan rahamar ta Allah ne fa idza kana yawmul qiyamati idan ranar alqiyama ta zamo akmalaha bi hadhihi rahma to sai Allah ya dauko waɗannan rahamar da ya rike a wajen 99 ya sako ɗaya a duniya sai ya dauko su ya hada da wannan ɗaya ta duniya sai a cikawa masu imani shi yasa Allah yake kul man harrama zinatan lahi allati akhraja hali ibadi wa tayyibati sai yake kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya amma duk abin da ka gani a nan duniya Allah ya sa asali dan mu ya sa ba imani to kuma duk ya kuskure ya ba imani a ina ai da abin da ke can kuma ai can ne insha Allah za mu ta illa kilan salaman salama to ko kuwa Allah ta'ala ya sa mu dace da haka ana nuna min cewa lokaci yayi za mu yi kokari mu tsaya nan kuma kamar yadda aka gani muka ba da sanarwa <clears throat> gobe din da muke karatu mun koma in dai ba ruwa bane yanzu ya banta da tsura ko mun ce ka'idar shine in dai ba ruwa bane yanzu kafin lokacin karatu za mu yi karatu musamman la'akari da nan da ta sati uku zuwa wata ɗaya ina da wani uzuri don sake yin tafiya ya kamata mu zo mu karanta abin da za mu iya karantawa 'yan kwanakin nan Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karanta da haka gobe a masallacin malam kamis al-mistri za mu karatu mai taken wato aikin gwamnati da kuma siyasa a wajen musulmi sai ka zo gobe sai ka je me ya faru a wajen ko kuwa me ya faru yanzu me ya faru za ka ji gobe goben nan za mu karatu tsakanin magariba zuwa isha'i lokacin da muke karatun al'aqida ta tahawiyya ko kuwa aikin gwamnati da siyasa a wajen musulmi manufa da wata manufa kake a kawai kai jaki ne aikin kawai kake yi siyasar kawai kake baka da manufa Allah ta'ala ya shirya da mu yanzu zo gobe za a yi kuma malamai sai sun ji tsoron Allah akwai abubuwa da dama da suke faruwa yanzu amma galibin malamai sun ba da sun yi shuru ba sa kai kuka inda ya kamata su kai kuka ba sa kuma fitowa su yi magana a matsayin ko a gaban Allah sun kubuta sannan malam usman kamar yadda na ce zan tura maka laktar malam abubakar baraji wannan laktar ba wai ɗalibi ba ko kai malami ne mai da kowane mataki ka kai na ilimi ya kamata a ce kowa ya samu lokaci ya saurari wannan lakari ina saudiya limamin ga mal abraman azzamfari shi ya turo min yace malam ka saurari wannan lakcar kuma na zauna na saurara sauraro na fahimta kuma na fahimci muna da ta'addiyatu muna da kalubale in banda wannan addinin na Allah ne na rantsa da Allah hanyar ma wai mun iya fito na fito da abokan gaban mu hanyar ma ba mu ba hanyar ma ba ba za ka ji tunda shi ya taka wani mataki a addinin kirista daga can ya fito da kuma irin filatin da suke kawai mun dauka a irin wannan karatun a zuwa karin da riyadu nina bulugul maram a tafsiri a tashi nan in ka ga an cika masallaci ka dauka cewa ka ci duniya da yaki wala ba abin da haka Allah ta'ala ya shirye ka Allah ya ta mu dace na shigo kafin in shigo kasar abin da ya faru an ɗauki najeriya ne mutum 270 amma cikin mutum 270 nan bai wuce kaso goma ne musulmi ba kaso 90 ba musulmi ba a gwamnatin da ake ganin cewa musulmi ke shugabantar ta a yanzu ne za a iya wa musulmi adalci za mu iya ɗaukar haka in ya to a yanzu wannan abin yana faruwa ya kuke tsammanin nan gaba in ya to wanda za su zo wanda ake tunanin ne ba za su yi wa musulmi adalci ba ba su ma damu da musuluncin ba musuluncin ba shi wani a gaban su me kuke tsammani ko ko malam bubakar goma da ya ce a biya a shiga siyasa a aikin gwamnati wannan manufar ce kasa yake mutanen su shiga kawai ka je ka shiga ya zaman to kana abu ba ka da manufa ba ka san ina ka fito ba a ina kake yanzu kuma me kalubalen ka a gaba haka kawai aka dauka wallahi ba zai yi Allah ta'ala ya sa mu dace na haka sai ka zo gobe sai ka ji me ya faru Allah ya yi da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh